Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Bayan cikakkun labaran duniya, akwai shirin zaɓe ko naɗi da Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar. Amma yanzu dai bari fara cikakkun labaran duniya. tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su ladan ibrahim aiwa jiya aka fara zaben shugaban kasa a kasar togo shugaba foreign assembly ya shugaba mai ci yana sawon masu takara wanda wannan shine karo na uku da zai tsaya takara kuma hakan ne zai sa ya ci gaba da mulki wanda ya karba daga shekara ta shekara ta biyar bayan rasuwar mahaifinsa na sengbe ya dema da ya mulki kasar har na tsawon shekaru 38 wannan zai sa zuri'ar gidansu su ci gaba da mulkin kasan kenan har na tsawon shekaru hamsin muddin aka sake zaben shugaba fore ana sa ran abokin karawansa na jam'iyyar adawa jim fere wanda ya kara da shi a zaben da ya gabata ya zo na biyu a zagayen farko na zaben ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin gwamnatin ƙasar ta togo na amfani da takurawa masu zanga-zanga yanzu haka dai ɗaruruwan masu sa ido ne suka ƙasar na togo domin sa ido ga zaben wanda mutane miliyan uku da rabi ne suka yi rajista kuma ake sa ran su kada su sama da mutane dubu ɗaya da ɗari uku ne suka mutu sakamakon girgizan kasar da ta faru a nepal wanda shine irin sa mafi muni da aka taɓa samu fiye da shekaru tamanin da suka gabata haka kuma ana sa ran cewa adadin mutanen da suka mutu ya karu yanzu haka dai amurka da wasu kasashen duniya sun aika da taimakon tawagan agajin gaggawa da za ya taimaka domin shawo da rage raɗin wannan masifa girgizan ƙasar na jiya asabar wanda ya kai na ma'aunin bakwai da digo takwas ya lalata yankin arewa maso gabashin kalhandu wanda yake babban birni ne da ke cike da tarihi a gabashin ƙasar kuwa inda tsaunin nan mai girman gaske ke nan ma ya yi mummunan illa domin ko mutane goma ne da ke kokarin hawa bisa tsaunin suka mutu kana ya turbuɗe wani sansani na musamman da safiyar yau lahadi ne rahotanni suka ci gaba da cewa rayuka da dukiya sun ƙara salwanta akalla mutane 34 ne suka mutu a india yayin da aka samu wasu mace-mace nan da can a yankin bangladesh da bhutan da kuma wasu sassan da ke kusa da nepal din da ke da bakin iyaka da kasar china amurka ta aike da sakon ta'aziyya ta kuma ce za ta aike da dala miliyan guda domin agazawa wajen sayan kayayyakin da ka rage raɗin wannan lamari haka kuma ko bayan wannan gwamnatin kasar za ta aiki da shahararrun aikin girgizan kasa da ke virginia da los angeles ta ce za su kwana cikin shiri domin za su isa nepal din domin karin aikin agaji labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc sojojin haɗin gwiwa na ci gaba da kai wa 'yan ƙungiyar isil hari tun daga ranar juma'a zuwa asabar sojojin iraki sun kai hari har sau goma sha ɗaya wanda ma'aikatar tsaron ƙasar ta ba da umarni a yi hakan ta amfani da jiragen nan da ake sarrafawa ba da direba cikinsu ba kamar yadda sojojin da amurka ke jagoranci ke bayyanawa harin wanda aka kai shi a kusa da fuja mosul ramadi da tal afa ya yi wa kungiyar ta isil mummunan illa domin ko ya lalata musu motoci da manya-manyan tankokinsu na yaƙi a siriya kuwa da kobani sojojin taron dangin sun kai hari har sau hudu ne da jirgin na mara direba cikinsa shugaban rundunar shugaban janar thomas ya ce tun da suka ci gaba da samun cikakken goyon bayan waɗanda suke aiki da su to nan ko ba da jimawa ba za su ga bayan waɗannan 'yan ta'addan har yanzu tsugunna bata kare ba domin ko ruwan mutane ne suka ci gaba da zanga-zanga a yankin baltimore da ke cikin jihar maryland a nan amurka ma zanga-zangan dai suna kuwa ne suna a rufe shi suna wannan zanga-zanga ce biyo bayan kashe wani ɗan taliki bakar fata da ya mutu a hannun 'yan sanda bayan sun kama shi ma zanga-zangan dai sun yi cincirin doni a daidai inda 'yan sandan suka kama shi wannan dan taliki mai suna freddy gray a baltimore a ranar 12 ga wannan watan kuma bayan sati guda a hannunsu sai ya ce gagarin kunan sakamakon ciwon da ya ji a tsakar bayansa masu shirya wannan zanga zangan suka ce sun yi haka ne domin haifar da cunkoson ababen hawa a baltimore din domin a kara sanin yadda suke ji takaicin wannan al'amari mutane da yawa dai sun yi zanga-zanga tun ranar asabar suka da suka bayyana mutuwan wannan ɗan taliki amma na jiya ya fi na kowane da aka yi can baya yanzu dai an bayyana cewa gobe ne idan allah ya kai mu za a rufe shi wannan ɗan talikin haka ita ma magajin garin na baltimore stephanie rowling blake ta bi sahun masu zanga-zangan tana sai 'yan sanda sun amsa tambayoyi da ce don me ba su bi dokar tabbatar da wanda ake dauke da shi cikin mota ya daura madaurin kujerar mota ba haka kuma ta ce don me ba su ba shi taimakon likita ba lokacin da ya bukaci hakan Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya yi Allah wadarai tare da ba da umarni a yi bincike game da harin da aka kai kuma aka kashe fitattun 'yar fafitukan nan Sabib Mahmud wanda aka yi a yankin birnin karachi haka ma ofishin jakadancin amurka da ke babban birnin kasar wato islamabad ya tur da wannan kashin gilla kuma ta aike da saƙo ta'aziyya ga 'yan uwan da masoyar marigayen wasu mutane ne dai ɗauke da bindiga bisa babur suka buɗe baiwar allah wuta ranar juma'a da ta gabata awa ɗaya bayan ta gama tattaunawa akan yadda ta da kayan baya ake yi a cikin. ake yawan tada kayan baya a cikin kasar musamman a yankin kudu maso gabashin lardin bulucin yan sanda sun ce yankin ya yi kaurin suna wajen tada kayan baya a kasar na pakistan sai dai masu bincike sun ki su bayyana abin da suka gano game da wannan kisan gillan amma abokanta sun bayyana cewa wannan kashi an shirya shi ne ita dai wannan baiwar allah tana gidan tana da gidan duba yanar gizo ne wato abin da ake kira turanci kafe kuma maharan sun kai mata hari ne sa'ilin da take ita da mahaifiyarta suke kan hanyar komawa gida daga wannan shago nata ta rasu kafin a isa asibiti likitoci suka ce harbi biyar aka yi mata ita ma mahaifiyarta ta an harbe ta kuma yanzu haka tana cikin mawuyacin hali a asibiti ministocin kuɗi na ƙungiyar tarayyar turai sun ce zuki ta mallaki ne da ake cewa wai suna taro domin fitar da ƙasar ta greece daga cikinsu sai dai kungiyar ta ce tana fata wannan gutsur tsoman zai sa kasar ta greece ta aiwatar da tsarin tattalin arzikinta wanda zai sa ta biya bashin da aka bata domin fita daga kangin damuwa lokacin da ta buƙaci kasashen su taimaka mata da haɗin gwiwar hukumar lamuni ta duniya shugaban kungiyar ministocin jeron dislebelion ya ce yana fata za a yi azama kasar za ta yi azama domin duba waɗannan batutuwa da kungiyar ministocin su goma sha tara suka tattauna a kai duka ministocin dai sun gana ranar juma'a ta gabata inda suka cicciki kasar ta greece kan halin ko ohon da take nunawa wajen aiwatar da wasu manufofin da suka dace domin cika alkawari kuma gashi lokaci na kara matsowa VOA. cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla bari mu koma gefe ga ladan ibrahim ayawa da shirin zaɓe ko naɗi jama'a barkanmu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar a cikin shirin za mu ci gaba da duba nasarar da na'urar nan ta tantancewa ta yi a wasu kasashen da suka yi amfani da ita ne domin ko har yanzu ana ta da jijin waya game da amfani da wannan na'urar na tantancewa na masu jefa kura, wanda ba najeriya ce kadai kasar farko da ta yi amfani da wannan na'urar ba ya sa mu sake duba nasarar da waɗannan kasashe suka samu da kuma waɗanda ake sa ran idan najeriya ta yi amfani da shi ita ma za ta samu domin ko dr abbati bako na cibiyar harkokin demokuraɗiyya na ƙasa da ƙasa da ke kano ya bayyana mana cewa ƙasashen afirka goma ne suka yi amfani da irin wannan na'urar kuma ba inda ba a samu sahihin zaɓe ba don me wasu musamman ma 'yan siyasa suke ɗari-ɗarin ganin an yi amfani da wannan na'urar ga dai dr abbati bako da bayanin da ya yi muna game da waɗanda suka yi amfani da wannan na'urar akwai kasashe guda goma wanda suke amfani da ita wannan na'ura kaga dai yana gani akwai rwanda akwai malawi akwai zambia akwai mozambique akwai somaliland akwai sierra leone akwai kenya akwai ghana akwai south africa akwai namibia akwai senegal kasashe kuma da suke a ah, waɗanda suka ci gaba dama su sun daɗe da yin amfani da irin wayannan abubuwa kuma idan muka dau alal takarir kamar brazil zaben da suka yi a shekarar nan bara wacce ta ɗauko karewa shekarar 2014 wadda uwar gida bilma ta ci zaɓe a cikin awa 20 mutane miliyan kusan 120 'yan brazil da suka yi zaɓe a cikin awa 20 sakamakon cin zaben ya fito saboda haka duniya ta hauka wani layi ne wanda yake na ci gaba kuma ko muna so ko ba masu ya zama wajibi dole ne a amfani da wannan kwakwaroto wanda yake zai ba da bayanai na mutumin da zai yi zaɓe saboda akwai wannan kasashen sun yi amfani da wayannan wannan abu na wato yin bayani akan wanda zai zaɓe kuma sun cimma nasara a kenya ne ma kawai dai aka samu matsala saboda suna da wato karancin su wutar lantarki amma duk da haka najeriya yanzu kokarin da su profesa jega suka yi sun samu shi wannan kokoro da za a amfani da shi mai inganci wanda akalla zai ɗau awa 20 da wutar sa a rike mana ba da zai rike wuta saboda haka abu ne mai inganci abu ne mai kyau abu ne wanda zai halaya wato yin magudi abu na farko shine idan ma kai amfani da shi ka kwashe kashi casa'in cikin ɗari na yadda ake yin magudin zabe a ƙasa saboda akwai mutanen da suna da katinan yin zaɓe zai ga mutum yana da guda dubu biyu dubu biyar dubu hamsin ma zai ga mutum yana da shi kuma yana raba mutane idan ya yi ciniki da 'yan takara ko jam'iyyu to amma yanzu da aka kullo da wannan ka share wannan abun kwata-kwata ka kawar da shi duk wata ka ba ta yin magudan zaɓe ka yi maganin kashi casa'in cikin ɗari ah, na wannan al'amari. to dakta kana nuna duka kasashen nan da ka lissafta duka sun samu nasarar gudanar da zaben su ba ɗaya daga cikin su ta samu matsala a lokacin da ta gudanar da wannan zaɓe ta fi amfani da wannan na'ura kake nufi? alal hakika babu wata ƙasa wacce za mu ce take amfani ko ta amfani da wannan tsari na. an yi mini 419 kuma jama'a ne suka yi shincirun da suka zaɓe ni daga nomination jam'iyya na ta zaɓe ni kuma muka je general election jam'iyya na ta fi jam'iyya muka je muka tallata kanmu aka je aka zaɓe mu saboda ka fata na a nan za mu tafi shari'a kuma mun tabbatar da cewa shari'ar nan za ta dawo mana da hakimu hakimu ne na talaka da suka zaɓe mu. to ba ganin shi mai lantarki shi ma ɗan jam'iyyar ku ta apc yana da wannan hurumi na ganin ya kalubalanci takaranka da kai? ina ganin idan da zai kalubalanci takarar da na yi ai nomination muka yi lokacin da za mu yi nomination shi ya fito ya ce in shi ya kada ni in ni na kada shi ya amince zai bi kuma a idon jama'a ni ma na amince masa in shi ya kada ni a nomination zan amince zan bi idan da ya san cewa ni ba dan jam'iyyar apc ba ne da zai kalubalance da tun daga farko ba zai shiga nomination da ni ba to sai kuma a waje daya abdulhab din bai yi kasa a guyo ba domin ya sallama wa hukumar zaɓe ta jihar ta gombe domin jin shin wannan kuskure ne aka yi ko ko bakin gaskiyan hukumar kenan nan ma ga abdulwahab da kwamishinan zaɓe na jihar ta gombe barista kashim gaidam wani abun da yake kamar ba sabon ba da mutane suke neman ƙarin bayani a kansa shine batun yadda yake ga wanda yake takara shi wannan yaya bauchi kuma sai a jikin takardar shaidar cin zaɓe aka ba wa kamisu mai lantarki shin ko kuma zaɓe me ya faru ne a wannan ina so a fahimta akan cewa wannan abu ne wanda ya shafi wato siyasa wato apc kenan duk a siyasa ɗaya suke da shi wannan da mai lantarkin duka fatin su ɗaya abu ne da ya fara tun lokacin firamare wato kaga tun da mun firamare da bai shafa ne ba na ɗaya kenan na biyu akwai maganan kotu kotu ta yi hukunci akan cewa kuma ta samar ta yi wa ainihin e umarni akan cewa wannan certificate zan bayar mu rubuta mu bayar sunan shi mai lantarki kuma haka aka gaya shi chairman namu na aine kuma hakan ya faru sai aka rubuta suna aka bar da suna mai sarki aka kawo kunde mu kuma tun da umarnin kotu ne ba mu da wani zaɓi sai dai mu bi mu bi mu bi umarnin kotun kuma ba da certificate ɗin kamar yadda aka aka ba mu wato mu aine mun yin doka ba ma karya da ko da wasa ne faru kenan wato abin da yake ɗaure mutane kai shine ne shi dai mai lantarki bai shiga zaɓe ba shi ya bauchi ne ya zaɓe kuma ya zamanto jam'iyyarsa ta apc ta yi nasara amma kuma eh. sai gashi wanda bai yi zaɓe ba shi aka kira shi ko aka ba shi wannan takarda eh wato kasa shi abu ne wanda a cikin gida ɗaya ne aka samu wannan matsala din a cikin apc ne su suke wannan suke da wannan ah, laruran na ɗakin na biyu kasan mu takardunmu gaba ɗaya na zaɓe yana nuna logo na fati ne na ɗaya akan cewa ko ma kuri'a ɗin in ka je zaɓa ma za ka gani logo na fati za ka zaɓa ka yi kuma wato in dai za ka fahimci wannan abun a ah, doka yadda doka ya faɗa din shi za a bi har a zo ƙarshen shi da haka akwai hanyar na apil akwai appeal, akwai za ka je ko ka yi wannan wannan hukunci da aka in kuma ko na apil ta ba da hukunci mu shi za mu bi haka abu haka abin doka ya kasance eh, to yanzu shi mai lantarki zai iya zuwa ya shiga majalisa kenan a wannan kuma mu je mu bar certificate kuma ka san shiga majalisa ba ka shiga sai da certificate ko certificate na hannun shi in har lokacin da za a rantsar da su a june ko may 29 ne kaga yana da kasa kasa ya nace ba samu wani samu hukunci ba haka ne kuma zai faru haka ne in ba dai wani doka ne muka samu ko kuma wani kotu ne ta sake da wani umarni akan cewa ba haka za a yi ba to an taɓa samun irin wannan al'amari ko a tarihin siyasar Najeriya a ai ba ba abin da ya fi cewa yana rana wannan ba wannan zamanin da ba shi da yawa tunda gaskiya an yi kokari a bi doka ya gurgudu gaskiya tun da 2015 nan da zaben nan primary kuma da aka yi akwai matsaloli kaɗan kaɗan da yawa wayan su sun ma ba shakka wannan batu na bukatar masana harkokin shari'a haka shi ma mai lantarki wanda shi ne aka baiwa wannan cin zaben muna son mu ji daga sa amma ku yi muna hankuri cikin ikon Allah idan Allah kai mu shiri na gaba za mu kokarin haka lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama wani mutu kuma da muke son dubawa a gurguje shine yadda bayan kammala wannan zaɓe sai ga wasu 'yan jam'iyyar pdp da ta kwashe shekaru goma sha shida kan kargar mulki suna ta tururuwa suna ficewa cikin jam'iyyar suna komawa cikin jam'iyya mai mulki ko kuma mu ce wadda za ta karɓi mulki nasiru adamu hikaya ya tattauna da ajiyan bauchi kan wannan batu ni dan pdp ne sak insha Allah ta'ala na farko ina yi wa shi sabon shugaban ƙasa janar buhari murna da allah ya jama'a sun zaɓe shi ya zo shi saboda haka muna fata allah rika masa allah kuma masa jagoranci sannan kuma muna masa alkawari insha Allah mu ba za mu bar jam'iyyar pdp mu dawo apc ba ko don kwaɗayi ko don wauta amma za mu masa adawa sak in yayi daidai za mu yaba masa kuma za mu ce yi daidai in yayi ba daidai ba ko suka yi ba daidai ba ko suka yi kuskure kuma za mu ce wannan ba daidai ba wannan kuma kuskure ne na ƙarshe kuma za mu dinga tuna masa kowane sati ko kowane wata uku ko wata shida lantarkin ya samu matasan sun samu aikin yi tsaron ya samu domin aikin ɗan adawa kina dinga tunawa shugaba a irin wannan halin da ake ce wai demokuraɗiyya. To ba iyakan hiran kenan ba, amma iyakan lokacin da aka ɗiba filin kenan, sai dai wani lokaci na gaba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abdulwahab muhammad da nasir el kaya sai ciyo bahiro diodone wanda ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim ayo ke cewa cikin ikon allah za ku ji mu da wani sabon shirin a wani sati mai zuwa insha allahu A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A 'yan kwanakin nan da suka gabata ne wasu 'yan ƙasar Afirka ta kudu suka kai hare-hare kan baki 'yan cirani da suka fito daga nahiyar Afirka. Kamar da rahotanni ke nunawa harin an fi kai shi ne a kan 'yan ƙasashen Eritrea da Ethiopia da Malawi da 'yan Najeriya a birnin daban sannan daga baya kuma abin ya watsu zuwa birnin Johannesburg wato cibiyar kasuwancin ƙasar. Bayanai na nuna cewa akalla mutane shida ne suka rasa rayukansu yayin da wasu da dama suka jikkata. mutane da dama dai na danganta wannan hari akan baki mazauna kasar da wani jawabi da sarkin 'yan kabilar zulu ya yi a watan da ya gabata inda ake zargin cewa ya yi kira ga bakin da su fice da kasar. waɗannan kalamai har yanzu dai suna ta yawo a yanar gizo ta intanet to sai dai rakin ya fito fili a makon da ya gabata inda ya ce an yi wa jawabin nasa mummunan fahimta kamar yadda dr abdullahi yusuf wani mazaunin ƙasar ta afirka ta kudu ya ce a hiranmu da shi wannan basara ke da aka danganta shi da turicin da ya tada hatsaniyan an yi taro na mutanen sarakunan zulu da talaka ya faɗa ya ce cewa bayanin da ya fi kalamin da yi an mishi mummunan fahimta ne bai ce a farma baki ba Mm, abubuwan sun lafa sai dai da yake matsalar labari inda yake mafi yawanci waɗanda suke waje labarin da suke samu na abubuwan da suka faru ne in kwanakin ba saboda waɗannan kalamai da sarki kamar sati uku da suka wuce kenan da yin waɗannan kalamai cikin waɗannan har-hare an fara su kamar sati biyu da suka wuce an yi su kamar sati biyu da suka wuce eh, amma dai satin da ya wuce shine mutane suka samu labari waɗanda suke waje To akwai bayanai da ke cewa wasu 'yan kasashen Afirka baki a kasar suna ɓoye a wasu su sun kasa ma fitowa saboda fargabar kada a kara far musu ina gaskiyan wannan lamari yake. To waɗannan dai labaru dai ba mu samu ɗan labari ba da mun dai mafi yawanci waɗanda abubuwan ya same su ya faru da su suna sansanin da aka kafa na wucin gadi amma eh, hukumomi sun tashi musamman jami'an tsaro da 'yan sanda sun kwatar da hankuna saboda daman matsalan bayan da abin ya faru su ma baki 'yan jiranin sun ɗauki makamai domin su kare kawo kansu so shugabanni an yi ta kwantar da hankula hakan nan so labarin da muke samu da yanzu komai ya lafa inda abubuwan suka faru amma akalla kashi 25 na mutanen ƙasar ta afirka ta kudu na fama da rashin aikin yi kamar yadda hukumomi suka tabbatar wani lamari da gwamnatin shugaba jacob zuma ta ce tana duba yadda za ta magance shi kamar da yadda rahotanni ke nunawa 'yan kasar ta afirka ta kudu na zargin cewa bakin sun mamaye harkokin kasuwancin kasar ne to sai dai da yawa na ganin hakan ba dalili ba ne kuma tamkar butulci ne ganin cewa kasashen afirka da dama sun taimaka musu a lokacin da kasar ke fama da matsalar warin launin fata. Yes! unacceptable Yes! It's unacceptable Yes! That the killings is Kamar wasu kasashen da abin ya shafa, a Najeriya ma an gudanar da gangamin nuna kyamar waɗannan hare-hare akan baki, inda wasu suka yi kiran da ƙauracewa kayayyakin da ƙasa ke samarwa. Alhaji Garba shine wazirin Sabo Yaba da ke Legas, ya ce bai ga laifin wannan kiraye-kiraye ba. eh gaskiya ne ya kamata mu kishin kasanmu saboda mutanen da ake kashe nan namu ne ba 'yan najeriya kawai ba dukkan afirka ce kuma afirka ta kudu din nan dukkan afirka lokacin da suke neman yanci ba kasa afirka da ba ta taimaka mata ba da ƙarhin arzikinta da ƙarhin duk abin da za ta iya an taimaka musu to don haka yana ganin ba wajibi ne su yi mu sakamako irin wannan don haka idan akwai wani matakin da ya kamata a ɗauka fiye da wannan ya kamata a ƙaurace ma kayayyakinsu a ƙaurace ma duk hulɗa da su To sai dai masana tattalin arziki na ganin kiran ba zai yi wani tasiri ba domin kusan za a iya cewa mutane ba su da zaɓi. Kamar yadda Dr. Kasimu Kurfi ya bayyana, ko da yake ya fara ne da cewa bai ga laifin kiraye-kirayen ba. Ban ga laifi ba da 'yan Najeriya su kai magana sha iya guje masu, amma gaskiya al'amari ba za mu iya ba. Yanzu misali ka ɗauki wannan kafar sadarwa MTN. in ka tattara duk sauran kafar sadarwar da muke da su da gulo da zen da etisalat gaba ɗayan ka tattara su ba su kai rabin abin da mtn take ba akwai wurare da dama inda mtn take banda ita babu wata so waɗannan mutanen ba za ka iya hana su ba su amfani da abin da ba su da alternative wanda yake Legas yana iya yi wanda yake Abuja yana iya yi saboda in yau ka ce ba ka amfani da MTN za ka yi amfani da Etisalat amma wasu waɗanda ke wasu wuraren To sai dai gwamnatin ƙasar Afirka ta kudin ta yi Allah wadai da waɗannan hare-hare kamar yadda ministan hulɗa da ƙasashen wajen ƙasar Mente nkuwana ya ce. We once again unequivocally condemn the maiming and killing of our brothers and sisters from other parts of the African continent. Ya ce ba tare da wata wata ba muna yin Allah wadai da kisan 'yan uwanmu maza da mata da suka fito daga kasashen Afirka. Babu wata hujja da za ta kare waɗannan kashe-kashe da kwashe kayayyakin jama'a. a da lokacin da yake raye hudubar da nelson mandela wato tsohon shugaban kasar kuma jagoran gwagwarmayar neman yanci a afirka ta kudu yake yawan yi ga 'yan kasar da ma 'yan nahiyar afirka ita ce hudubar yafiya da nuna adalci ga kowa da kowa da kuma zama lafiya a koda yaushe let there be justice for all Hakan ya sa wasu da dama ke ganin waɗanda suka tada wannan tarzoma sun bijirewa wannan kira na Nelson Mandela yayin da hukumomin ƙasar ke ikirarin cewa sun cafke mutane 300 waɗanda za a gurfanar da su a gaban kotu. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dakata mana tukunna. Da farko muna son mu dan roƙi ahuwa ga masu saurare mun samu tangarɗar na'ura tun farkon shirin. haka kuma a cikin shirin zaɓe ko naɗi nan ma mun samu matsala da na'urar tamu abin da muka kawo muku a shirin zaɓe ko naɗi shine abin da ya faru a jihar gombe this is the voice of america to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran sama da mutane dubu ɗaya ne da ɗari uku suka mutu sakamakon girgizan ƙasar da ta faru a nepal wanda shine irin sa mafi muni da aka taɓa samu a fiye da shekaru 80 da suka gabata hawa kuma ana sa ran cewa adadin mutanen da suka mutu su karu yanzu haka dai wasu ƙasashen duniya sun aike da taimakon tawagan agajin gaggawa da zai taimaka domin shawo rage raɗin wannan masifa abinda shirin namu na yanzu ya ƙunsa kenan baki abinda shirin namu na yanzu ya ƙunsa This program has come to you from the Voice of America, Washington.